يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة سورة الهج ما تفعل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم سنمك دوب سورة لقمان <coughs> تزوتا تاقرقري يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا to hanga muna wakafi tare da ƙarshen ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu na suratu al-hujurat ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum sake karanta mana ayan mu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير wannan aya ta sha uku ta kare da fadin Allah mai girma ɗaukaka inna akramakum inda Allahi atqakum Allahumma ati nufusana taqwaha inna akramakum lalle wanda yafi daraja a gurin Allah cikin ku mana cikin mu kenan tunda yace ya ayyuhan nasu wanda yafi daraja a cikin mu atqakum wanda ya fi ku kiyaye dokokin Allah shine fi daraja ya fa daukaka gurin Allah mai girma daukaka to hikima wannan ya zama Allah mai girma daukaka ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farkon suratul ahzab ya ayyuhan nabiyyu taqillaha dan ya zama shine jagaba ke to sai kasance yana ce Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha shi ina sake ce Allahumma inni as'aluka al-huda kaga ina Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina inna akramakum inda Allah laysa aghnakum wanda ya fi ku wadata kamar da mu lissafin wanda ya fi mu e wanda ke hawa jifa-jifai wanda ke da manyan shi kara ya fi a cikin mu kenan wanda ke da tafka-tafkan gidaje a wanda ke Abuja yana samun duk wata yana samun miliyan kaza ya wannan shi ne a gurinmu, babban mutum ko hmm. babban mutum ke amma gurin Allah kuma wallahi ba shi bane babba inna akramakum indallahi atqakum a karkashin wannan aya muna da wakafi guda biyu ne karatun mu ne kenan inna akramakum indallahi atqakum yaya zaka yi kasance mafifici a gurin Allah akwai hadisai kaman guda bakwai da zamu karanta su mafifici the best in the sight of Allah yaya zan yi zama haka din to sannan kuma ayan ta karkare mana da cewa inna akramakum inda Allah atqakum inna Allah alimun khabir ta dauko mana ɗaya daga cikin falalolin tsoron Allah daga cikin falalolin tsoron Allah akwai me inna akramakum inda Allah atqakum ɗaya daga cikin falalolin tsoron Allah shi ne, mai tsoron Allah shi ya fi girma yafi daraja ɗaukaka gurin Allah to ga wayansu falaloli kamar guda goma sha biyar ban san ko za ku iya kontributin ɗin biyar sai zama ashirin na tsoron Allah kuma kowanne za ka ji masha Allah ya kai yadda kai falaloli sha biyar na tsoron Allah a gurguje Allah mai girma ɗaukaka yake gaya mana cewa man yattaqillaha Allahu lahu da yake duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita to ya koyar Najeriya mafita kuke so wallahi mafita ba cin zaɓe yake ba mafita ba cin zaɓe yake ba mafita yana cin tsoron Allah amma sau da dama ce eh, ƙuri'arka menene menene to za ka je ka iya zaɓen cimin dare eh a zaɓi shugaban ƙasa kuma duk wanda suke kewaye da shi ya zama ba na gari ba duk abin da yake so su yi kane kane su hana shi ƙuri'arka makaminka ma'asali asali ne tsoron Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja to dan Najeriya kana son mafita to lalle kowa ya lizinci tsoron Allah abu na biyu harkan kudi yanzu aka samu ya yi wahala matuka. matuƙa matuƙa za ka samu kuɗi ya yi wahala ga shi kayan masarufi sun yi tsada kuɗi ɗan kaɗan a da sai ka samu zai siya maka abubuwa da yawa amma zuwa yanzu fa kuɗi da yawa ya ka samu ya siya maka abu ɗan kaɗan Allah ce wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah zai azurta ka ta yadda baka tsammani abu na biyu ke abu na uku daga cikin falalolin tsoron Allah wa يتق الله يجعل له min amrihi yusra duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah zai sanya mai al'amari shi zo da sauki in dai muna son sauki jama'a sai mun lizumci tsoron Allah yau ba tsoron Allah kullun da shiga wahala za yi kullun sai ce gwanda jiya da yau abu na uku kenan abu na hudu daga cikin falalolin tsoron Allah Allah mai girma da kuka ce wa man yattaqillaha kaga duk wannan falalolin a guri dai muka samu su wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi na hudu ke duk wani ji tsoron Allah Allah zai kankare mai laifuffukan shi kuma ana kankare ma laifuffuka sai na sai aljanna fa sannan abu na biyar wa yu'zim lahu ajra sannan Allah zai girmama maka ladanka amma da sharadin ka bi tsoron Allah abu na shida so da yawa zaka ji Allah yana cewa Allah yana tare da masu tsoron shi to ko gwamnati ba ta tare da su Allah dai yana da tare da su inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah yana maimaita wannan da yawa Allah yana tare da masu tsoron shi ya gaya mana suratul baqara ash-shahrul haram bish-shahril haram wal hurumatu qisas faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaykum wattaqullaha wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin ku ji tsoron Allah ku kasance ku san cewa Allah yana tare da muttaki masu tsoron shi Allahumma ati nufusana taqwaha Allah ya sake maimaita mana suratu at-tauba guri daban-daban Allah ce inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة هرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين ku sani cewa lalle fa Allah yana tare da masu tsoron shi wannan abu na nawa kenan na shida kenan na shida al abu na bakwai buɗi wajen ilimi yana tare da tsoron Allah a ƙarshen suratul baqara Allah yake ce mana mai wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli shay'in alim wattaqullah sai Allah ce wa yu'allimukumullah sai Allah ya sanar da ku ku tsoron Allah sai Allah mai gima ɗaukaka ya sanar da ku ilimi fa amma wanda yake mai amfani domin haka ga wani ilimi yana da yawa amma kuma babu amfani a cikin shi sai ma mutum jagoranci zuwa wuta ke amma wattaqullaha wa yu'allimukumullah kaga al-ilman nafi don annabi sallallahu alaihi wasallam neman Allah ya tsare shi min ilmin la yanfa shi Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha a ɗaya gefen kuma yana roƙon Allah ilimi mai amfani yana ce Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wannan abu na bakwai ke abu na takwas ko ka san aljanna ta masu tsoron Allah ce a matsayin kawai na musulmi ba ka tsoron Allah to babu kai aljanna ke an ji wannan a matsayina na musulmi kawai na baya tsoron Allah to aljanna aslan ba ta bace ke in baka gamsu ba karanta wannan ayoyin ka ji tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya an gama Allah ce wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hada ma tu'aduna li kulli awabin hafiz man khashiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib udkhuluha bi ni zalika yawmul khulud in ka sake karanta wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin in ka sake duba masalul jannati allati wu'ida almuttaqun to qur'ani haka ga qur'ani ya ce aljanna ta masu tsoron Allah ce wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ya ce uiddat lil muttaqi an tanada ta ne ga masu tsoron Allah abu na takwas ke don akwai shiga aljanna kaga akwai tsira daga wuta ke da wannan Allah mai gima da kaka ya siffata atqan nas nas a cikin suratul layl Allah ce fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa da sannu Allah zai nisantar da atqa daga wuta atqan nas zai tsira daga wuta ka duba tsoron Allah shi zai tseratar da mutum daga fadawa cikin jahannama Allah ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw thumma nunajji alladhina ittaqaw sai Allah ya tseratar da masu tsoron shi kawai so kaga yanzu an ce ma ka ji tsoron Allah ka ce an rena ka kai an wulakanta ka kaman kai a ce wai ka ji tsoron Allah to karka ji din akwai ranar ƙin dillanci karkaji so da dama ka ji mutum an ce mai ji tsoron Allah wa irin an bala'ir yana shi din nake wai ka ji tsoron Allah ni kamar ni ne ka ce ji tsoron Allah to karka ji din ga bari in ka je kiyama ka gane cewa lalle bawan Allah nan da ya ce ka ji tsoron Allah ashe ya girmama kai ne matuƙa abu na tara ke tsira da gauta. abu na goma za ka rabauta alfalah alfalah na takwas shi ne ce aljanna na tara tsira daga wuta na goma akwai alfalah cin nasara da yawa ayoyin da Allah yake cewa za ku ci nasara za ku ci nasara za ka samu ana buɗe shi ne da me tsoron Allah in ka duba farkon suratul baqara zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil kaga hudal lil muttaqi to suwaye muttaqun sai Allah ya siffata su da siffofin su sai ce ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun in ka duba ya eh, fadin Allah mai gima daukaka a nan suratu ali imran can karshe ya ayyuhal ladina amanu sabiru wasabiru warabitu sai ce me wattaqullaha la'allakum tuflihun to lalle ka samu tsoron Allah ka kasance cikin wanda suka ci nasara suka rabauta abu na goma yanzu mun samu goma cif kenan tilka asharatun kamila wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja daya na biyu wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kai yanzu yana wa arzikin ka kana tsammanin ga gurin da zaka samu shi shine gobe da safe ka je ka bude shago akwai kwastoma da zai zo ya maka ciniki ko ba gaba ne kama na mai tsoron Allah ya wuce haka wa yarzuquhu min haifu la yahtasib ta yadda baka tsammani na uku wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra sauki na hudu wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi sai Allah ya kankare maka kurakurai na biyar wa yu'zim lahu ajara to sannan kuma abu na shida inna allaha ma'al ladina taqaw Allah yana tare da masu tsoron shi abu na bakwai wattaqullaha wa yu'allimukumullah abu na takwas ana samun aljanna babba ma hanya ce babba ta samun aljanna tsoron Allah wa uzlifatil jannatu lil muttaqina da matsalul jannati allati wu'ida al muttaquna da wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila al jannati zumara sannan abu na tara tsira daga wuta sannan na goma alfala alfala rabauta to abu na goma sha ɗaya albarka in ka duba yadda albarka ta urgurguje a ƙasarmu najeriya kai da duniyar ma abin sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un albarka babu kaga ko mu 'yan samari za mu cewa lalle fa shekarun baya akwai albarkatu da yawa mu ma za mu yi ɗorarwa ballanta kuma iyayenmu kakanninmu da tijanmu su kuma suna gaya maka nasu sai ka ji kamar a fim kuma wallahi ba a fim ba ne wallahi haka yake irin makaɗin na ya ji wani yana cewa an tafi 250 wai naira 300 maka ba makkatar mukarrama har aje har da guziri ba ce kawai baba rage ba kawai kai baban ne ke ma ƙarya kai alatar takin la to ga yanzu abin da ba zai kai ka kukure dawo da kai ba hmm? abin mamaki yanzu makar miliyan da wani abu eh abin ɗari hmm? abin dubu da wani abu ya fara tsada ne mai ya kai dubu ɗaya da wani abu ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to me yasa da akwai albarka da yawa yanzu kuma albarkan babu ka duba sosai yaya banbancin jiya da yau to za ka ce mutanen da iyayenmu kakanninmu yau sun fi mu tsoron Allah sun fi mu taka tsantsan sun fi mu imani amma mu kuma mun fi su karatu oh, in karatu ne kai ai na bu baba na iya karatu kai ma ka bu baban ka iya karatu amma kuma an zo yaya kunyarka da kunyan babanka ce a ah, wallahi babana fi ni kunya ya rukun amanarka da na babanka ce wallahi babana ya bi ni ya kyautarka sadakarka da na babanka ce wallahi ya fi ni ya kyakkyawar mu'amala tsakaninka da na babanka ce wallahi babana ya bi ni kaga su suna gaba suna gaba ke mu kuma muna baya baya karatu dai mun fi su qata'an wanda za a ce yanzu ya fi baban shi karatu to sai dai dama in baban Allah ya bashi amma ba haka ba wani ma sai to baban ma iya alifin bawon kuwa wallahi alifin bawon ya iya kuwa wata babar ta iya alifin bawon kuwa amma kaga ayyan yanzu masha Allah kowa ya tashi ya iya amma ina aiki da karatun ina imanin ina tsoron Allah babu ina kunyar babu ina rubon amanar babu kuma kusan komai ka taba kawai babu babu ne Allah ce walau anna ahlul qura abu na sha ɗaya ke wannan shawara ga yan Najeriya in sun ga za su bito in kuma za su je ana ta musu fashin baki ne to kaga man baki yake fasawa sai a sake fasa baka yake eh ai ji mutum ko ya fito radio ko yana ta wani fashin baki wai baki yake fasa to kaga tunda baki yake fasa ba wani nasiran da za a samu yau albarkatu ya albarka ya kaza yau dala ta yi kaza ta yi kaza kawai shi dai kawai ilimin shi zalika mablaghuhum min al-ilm kawai dala ta yi kaza dala ta yi kaza mai yayi kaza mai yayi hauran gwaran gwaran zabi menene ne shi ne nan muhallilun siyasi ba aya ba hadisi kuma Allah ya ce mana walau anna ahlul qura amanu wattaqu inda mutanen alƙarya za su yi mai da mai amanu a yi imani mafi yawanci a samu mu'minun ƙau a samu taƙawa mafi yawanci a ce mutaƙu to ya Allah bai mana lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal da Allah ya bude mana albarkatu sama da ƙasa ka duba ya albarka da yake a Najeriya mun tashi dai mana gani a hoto irin dala-dala na gyada da ake a kano kuma lokacin traktocin da suke nan yanzu suna can din babu fertilizer da ake da shi a yanzu a da akwai ne babu to amma ya kai kuma noman da ya fi na yanzu albarkar ne Allah ya kwashi walau anna ahlal qura wata ƙau ولفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا هذا شيء كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون yanzu mana ɗanɗana sakamakon rashin imani ne da rashin tsoron Allah kowa ya tashi magana demokaratiyya demokaratiyya mafita tana demokaratiyya demokaratiyya kuma kai karkar demokaratiyya mai ta tsina na maka in banda dai banda giya yaran titi to titin kiyama an gyara maka shi ne titin kiyama iskiya to kaga can akwai gargada titin duniya kuma iskiya to kaga akwai tafiya kuma gaban mu daga nan fa sai ka shari hanya har kiyama to nan titin iskiya kaga tauhidi ne ne gyara maka wannan hanya ko gwamnati za ta gyara maka hanyar kiyama to akwai aiki to wannan abu na sha ɗaya kenan abu na sha biyu shi ne ita ce ayar da muke ciki inna akramakum indallahi atqakum ina so in zama wani a gurin Allah eh to ta yaya zan zama wani a gurin Allah ne yi kokarin zama mumini in kasance mai tsoron Allah a cikin ayyukana to sha Allah zai kasance ni wani ne a gurin Allah amma ya kasance ba tsoron Allah sai dai kawai yi rawani in sa tsumma a hula shi kenan. to kaga tsumma baya mai da ni wani a gurin Allah ku in sa tsumma na sa alkebba shikenan na zama gafata malam akramaka Allah eh kaga ana ce akramaka Allah akrami akrami to tsumma ba ise mai da kai akrami a gurin Allah inna akramakum inda Allah to mai daki shi ya sani ne ke mai yoyo kowa sai je duba yaya kake tare da dokokin Allah abu na goma sha uku kana so ka zama shi ya tukunna eh to shi nan sai ka samu tsoron Allah Allah mai girma da kaka yake cewa alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqi qur'ani shiriya ne ga masu tsoron Allah muttaqi dan annabi sallallahu alaihi wasallam yake dake Allahumma ati nafsi taqwaha اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أبنى قوم شاهدوا أقوي محبة الله قونر الله قونر الله كان سؤال الله يقول شيك إيه تقول كتنجي شمع صورا الله الله يكتوى بلى من أوفى بعهده واتقى fa inna allaha yuhibbul muttaqin Allah fa na son muttaqi to kaga banda inna akrama kuma shi akwai tarin falaloli da yawa ke akan me akan attaqwa abu na 14 abu na 15 yanzu duk abin da kake kana so Allah ya karba maka ko dai kana so a sa shi a kwandon shara ne duk salloyin da kai duk a naɗe suka zubar a kwallon sha duk sadakokin da za ka yi da su tasbihi da su salati da astaghfirullah da duk abin da za ka yi kana so Allah ya karba maka idan eh to dole sai ka siffatu da wannan sinadari nan me sinadarin tsoron Allah Allah mai gima da kuka yake gaya mana kisan 'ya'yan annabi Adam kuma kaga abin sai ka ɗauko shi daga tushe dan abin babu wasa a gurin a ce watulu alaihim na ba abinai adama bil haƙi iz ƙarraba ƙurbada fatuƙubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhari قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين أنقذ kaga wanda aka ga an yi silin din shi ba wani kwaskwarima ko gyara ko amendment da za yi inna ma sai ka kawo adatu hasrin yatakabbalu Allah min almuttaqi abin sani kawai Allah yana karɓa ne daga gurin masu tsoron shi an gama yau ina ji tsoron Allah Allah ya karɓa mun ban ji tsoron Allah bane ko waye ko kai waye kai Allah ba zai karba ba wasu su ba sa so a ce ko shi waye daga akwai alaman girman kai ke Allah mutum yana da girman kai ke ko ni waye Allah ba zai karba ba ko kai waye Allah ba zai karba ba sai dai ka suffutu da me tsoron Allah domin abin ya ɗauko tushe sai aka ɗauko ƴaƴan annabin annabin Allah annabi Adam sai aka buga mana misali da su ɗayan an karɓa mai ɗayan ba karɓa ba don har dan annabin Allah ba karba mai ba sai ni kuma dan babana eh dan baba ke sai a karba maka kuma mana kana yaudaran kanka ke ina yaudaran kaina ke dole san ni waye yau ina da tsoron Allah to Allah ya karo mu ba da tsoron Allah to dole kama hanyoyin yaya zan samu tsoron Allah wannan abu goma sha biyar ke daga cikin falalolin tsoron Allah na goma sha shida daga zan bar muku guda nawa kenan na goma sha shida shi ne mafi alherin guziri khairu zaat mafi alherin guziri shi ne guziri na tsoron Allah yanzu da yau mun fara guziri na azumi amma guzirin azumin fa ba na yayi na amanu ba na imani ba ne. kutiba alaikum siyamu eh mun gane wannan kama kutiba alal ladina min qablikum tintini mun gane amma Allah ce la'allakum tattaqun ce a ah, shine ba mu gane karanci a cikin wanda ya fara guzurin tsoron Allah amma guzurin shinkafan azumi aya ko na adashi da ake anguwa kaza ai kaga zaka dinga zuba naira 100 ai insha Allah an tashi za a baka buhun shinkafa kaga ba buhu na tsoron Allah ba buhu na shinkafa hmm. ai in an gama za ka samu rabin buhu na shuga daga duk wannan ana adashin shi amma yanzu a ina ne ake zubin tsoron Allah adashi na tsoron Allah a ina ne ake yin wannan adashin kayan ba mu damu da shi ba amma adashin kayan miya ba na sallah adashin nama yanzu har nama na babban sallah an fara adashin shi eh an mun tallama cewa za ka shiga adashin naman sallah a ji ko ba wai wannan da yake zuwa fannin can gaba to kaga duk harkar mu dai ci ci ci ci tsoron Allah abin da ake bukata yanzu da yau mun fara dinkin me sallah tsimma kamar Allah yake ce mana tsimman da yafi kyau ayi wa libasu taqwa libasu taqwa zalika khair tufafi na tsoron Allah ai shine mafi alheri tufafi na tsoron Allah shine mafi alheri yanzu mun zama abu goma sha bakwai ke yanzu muka koma ɗaya ɓangaren inna akramakum inda Allahi atqakum wanda ya fi daraja gurin Allah wanda ya fi tsoron Allah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha waye da gaba ayan kenan inna akramakum indallahi atqakum mana sayyid waladi adam ke domin ce wallahi inni la lillahi wa akhshakum la wallahi rantsuwan balarabe ke wallahi amma rantsuwan bahaushe ba wallahi a me yasa baka tafkimi anan ya bahaushe wallahi tallahi wallahi tallahi ai duka tafkimi ne ko to kuma shi bahaushe kai mai wallahi tallahi zai ce baya san me wai tsari na rasa gane irin wannan ka'ida ta malam bahaushe abin da yake na asali shi kuma shi sai za kawai kuma zai ce wancan din shi ne asali kai naka kuma shi ne tsari da kini bibi, da iya yi a inna lillahi taqillahi ya malam baushe annabi sallallahu alaihi wasallam kaga shi ne ke to sannan har abu na biyu abubakar siddiq Allahu akbar kaga wannan ayar ma tana raddi ga yan shi kenan ta yaya take raddi ga yan shi'a inna akramakum indallahi atqakum don baka gane baka duba fasarar suratul layl da Allah yake cewa fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa da sannu za a nisantar da atka daga wannan wuta to ayan nan ta sauka akan waye da ijma'i mufassirin ta sauka ne akan abubakar to kaga kenan ayan tana cewa inna akramakum indallahi in ka fassara da ayan annabi ce wallahi inni la atqakum lillahi annabi sallallahu alaihi wasallam miki kan gaba ke sannan ka dauko wannan aya kuma sai wa sai abubakar siddiq sai abubakar radiyallahu an to me wannan atkan nasu yake yi ce allabi yuki malahu ya tazakka yana ɗaya daga cikin hanyoyin da zaka samu tsoron Allah daukan dukiya ka bayar amma mu wannan zai mana wahala kaga shi ya dauko duk dukiyar tashi je ma gaba daya zaka nemi fi sabilillahi ko aka nemi ko kai ko wakilinka in haka manzon Allah yake yi amma shi ba a kiran suna ko abubakar siddi ko kai ko wakilinka ba sahabbai masu ikhlasi aka manzan Allah zai dora su wallahi wannan hanya ce ta riya wanda maka gane wallahi hanya ce ta riya in da raba muku envelope kawai kowa ya sa abin da ya sa kawai fita shike amma wai kullun jama'a sai an kira ku a speaker kafin ka bayar alhaji wani alhaji abubakar ko kai ko wakilinka manajer alhaji abubakar alhaji umar ko kai ko wakilinka ah ai kawai ana bukatar me in tubudu sadaqati fa ni'mahi amma wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum idan muka bar wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha kaga dai fa akhfaha yanzu ya biya wa ko hatta la ta'lama me shimaluhu ma tunfiqu yaminu dole ka samu masha Allah an su gurare sun yi nisa sosai sun bar mu mai mana ko kai ko kilinka da cewa ne ya bada naira 20 Allah ya saka rakai hajiya wacce daga gida ta turo da naira 10 Allah ya sa ta sauka lafiya shirme to kina so a miki addu'a goma zaki bayar Allah mu dinga kofin daga gurin mutanen da suke intellectuals masu hankali in zaka bayar ka bada ma'ana mai ma'ana sai ka ga insha Allah a kankanin lokaci an gina abubuwa da wannan nake cewa mu dinga copying daga ƴan uwan mu yarbawa daga ƴan uwan mu yarbawa mu ga ya suke neman contribution kuma ka je ka dan zauna da su ka ga yaya suke yi amma mun kullun sai da dauki speaker ko kai ko ka ko kai ko ka kuma duka duka an tai shi yana ta gengedi ya sa ka sai kuma abu abin bai ban takeici ya sai zo sa kasa sai kashe kuma sai ga wani ya duro da naira ashirin wani ya a'a Allah mai kofin daga gurinsu za ka ga wallahi yanzu mun sa furoja a nan masallacin inda yadda za su yi ne muke inda suke yi za mu yi yana ga insha Allahu za ka ga me za mu cimma a ƙanƙanin lokaci za ka ga za mu cimma abubuwa masu yawa yana daga nan zuwa shekara biyu uku za a ce saman masallacin nan za a yi mai da shi asibiti amma sai dai naira ashirin naira goma naira talatin naira hamsin to da haka ne za mu zama wa yanzu abu a cikin al'umma wallahi zai wahala to ka ji dai atkan nas alladhi yu'ti ta yatazakka ana ce ka ji dan bakin ciki ko kai ko kilin naka ne ma yake mana bakin ciki a ni na so dan ma za a samu ko kai ko kilin naka a dinga samun miliyoyi a naira naira da ne biyar, me za ta yi ha naira dubu uku da ɗari biyar kuma sai a zuwa ce ai kun tara kuɗi da yawa kun cinye to ina fa'idan haka gwanda ma a samu in ma cinye ku ci da yawa mana to almuhim in zo yadda mutane biyu su suke kan gaba ke wadawa yawa annan sallallahu alaihi sallama da abubakar mai siddiq da nassin a hadisi da aya to ga hadisai kaman guda bakwai da na kwafo su daga cin sahihul jami'u sagi kana so ka zama wani ne a gurin Allah annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mana a cin sahihul jami'u sagi na mal albani hadisi na 1216 daga gurin ya fara yace akramun nasi atqahum yau to kaga wannan ya jaddada mana mafil qur'an akramun nasi atqahum wanda ya fi daraja a gurin Allah wanda ya fi tsoron Allah sai Hadithi na 1217 suna guri ɗaya ne 1617 1216 1217 ce akramun nasi wannan amma wajen nasaba ke in kai kana jin kai ɗan sarauta ne ko ɗan kaza ne to akramun nasi yusufu alaihi salam ibnu yaqub ibnu ishaq ibnu ibrahim salsalan shi duka annabawa ne hadisi na 1217 daga abu huraira to sai afdalul mu'minina a cikin mu'minai tunda ayan ta kira ya nasu ne kama sai ce inna akramakum kaga cin ayyuhan nasu akwai su annasu din common people masses sannan kuma akwai almuslimuna akwai almu'minuna akwai almuttaquna ga sunan dai sinfi sinfi ce afdalul mu'minina ahsanuhum khuluqa a cikin mutane the best shine ne bi kyakkyawan dabi'a to har yanzu anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine gaba ke hadisin ibnu madi da hakim suka rawaito daga abdullahi ibn umar yana cikin sahihul jami'us as-saghir hadisi na 1128 afdalul mu'minina ahsanuhum khuluqa kaga kenan tsoron Allah shine zai taimaka maka wajen me wajen kyawawan dabi'u sannan malai ce yana cikin silsilatul ahadith as-sahiha 1374 hadisi na hudu afdalul mu'minina islaman mafifici cikin mu'mine wajen musulunci waye musuluncin shi ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ce man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi wanda sauran musulmai suka kubuta daga sharrin harshen shi suka kubuta daga sharrin hannun shi shine wa kenan afdalul mu'minina islama kaman ka zauna bakin titi wani ya wuce ta kace ta kare mai ta cacare mai aiwa na ba da su ake yi ba aiwa na ya tsiya ce inna lillahi wa inna ilaihi duk wanda zai wuce kai comment baka daga cikin mafifita musulmai wa afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa ya sake maimaita wannan wa afdalul muhajirina man hajara ma naha Allah ta'ala an daga cikin da bas a cikin muhajirun wanda suka yi hijira sun suke kaurace ma abinda Allah ya hana إن أكرمكم عند الله أتقاكم وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل أفضل الجهاد ما في بيتين جهادي shi kaburi kullum an je jihadi jihadi to ya dauka kai za a dauki bindiga shine jihadi a gurin shi kawai to kaji wannan hadisi ayyuhal kafir ha, wa afdalul jihad man jahada nafsahu ka fara yakan kanka tukunna fi zatillahi azza wa jal imamu tabarani ya rawaito daga abdullahi ibn amr ibn al-as daga cin khairun nasi mutanen da suka fi a gurin Allah ga hadisi da yake cin sahihul jami' as-saghir 3319 khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu mabibici a cikin ku shi nan da ya karanci ƙur'ani ya koyi karatun ƙur'ani kuma ya karantar amma cikin al'umma kuma yanzu shi ne shine makaskanci ka duba malamai makarantar allo eh dalla nawa ne yake da kudin laraba naira ashirin, naira goma. wata wani naira goma don an dan yi tsada naira ashirin? in an sake tsada ya tsada naira talatin. to kaga a tam ɗaya e, muna da sati hudu kenan a wata so 20 times 4 ya zama 80 a wata ne ke to sannan 80 times 3 3 months yawa kudin makarantar allo 240 a tam amma makarantar nozi yar banza abcd kawai za a karantar da yaranka ko yana fule kilas ne ma kama a ce naira dubu hamsin kuma za ka biya kana gaggawa kana barabari to kaga mun kin sharan masallaci yawa duk wanda ya ki sharan masallaci yawa hococi zai yi <laughs> kasuwa ke fada yau yawanci za ka samu ba ma ɗaukan harkar musulunci da wani kima to da wannan kenan mun kimin wannan za mu yi wancan dole ma yi shi dole kuma duk lokacin za a bude makaranta mata islamiyya ce ga ga kudin ba wani kudi bane amma an ce boko za a karantar akwai computer akwai english akwai math kai ai ka sa yaran ka nawa ke biya ce ai ana biyan naira dubu ɗari a tam ce ai ba yayi sauki tunda dai bai yi eh amma ka ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu in dai ka zo makarantar da ake karantar da shi shine wargatsa uke wargatse wargatse ba tsari ba komai Yamma yaron zai tafi makarantar boko da sassafe za ga an mai wanka ni kayan an goge ko ba ka muke yi ba ko ba gaskiya mana haka muke yi yau har an dan soya mai kwai masha Allah an dan sa mai jus. yau zai tafi ina kenan makarantar boko amma zai je makarantar allo za ka gan shi da majina eh ga silifas ɗin ma daban-daban ga shi nan dai to ga kai mun taimaka ma ƙur'ani ke khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu dan ce makarantar allo za biya naira 100 a sati ce ka wannan malami ya fi ya fi san duniya to 3319 to kaga wannan hadisin yana kwadaitar da ni in zama wani a gurin Allah ke khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu ba wai sai ka haddace gaba dai ba ta'allama alqur'ana iya gurin da ka iya karantawa kai ma sai ka je ka karantar sai ka cika zama cikin khairun nas in dai ka iya gurin da aka karantar da kai to khalas khairukum yanzu mu koma da mu khairukum da hadin zaka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan shine the best khairukum khairukum li ahlihi mafifici a cikin ku shine wanda yafi alheri ga iyalan shi to kai kana dauka kai ne da best a a annabi ce wa ana khairukum li ahli kuma ni ne mafi alheri ga iyalaina kaga kenan har yanzu manzon Allah shine jagaba sallallahu alaihi wasallam kuma kun man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu shine farko wanda ya fara koyon karatun qur'ani kuma shine wanda ya fara karantar da shi wa hadisi na karshe da zamu tsaya akan shi wannan hadisin ma ne ce yana yana cin sunan tirmidhi daga Aisha radiyallahu anha khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli sannan gashi a cikin sayyid jami' as-saghir 3314 kuma ce yana cin silsilatul ahadith as-sahiha 285 to na ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cin sayyid jami'i saghir 3318 khairukum man at'ama at'ama mafi alheri a cikin ku wanda yake ciyar da abinci man at'ama at'ama yana makocin ka yanzu zai kwana da yunwa ne to kaga ya kamata ka bincika yaya hmm yaya khairukum man at'ama at'ama sannan kuma waradda salama kuma yake mayar da sallama shine mafifici ba kama ga kana mai sallama yana maka wani mazurai wai ba so kai kai dan tawaye ne ko kai lalatacce ne ko dai sai ga kai na ta ma muzure yana wani kana assalamu alaikum kana ma muzure ko me zaka je ka ce me me yake da shi ballace baka Allahu a'lam ka'ida wanda ya ma sallama ka mayar mai da sallama zai kasance mafi alheri cikin mutane amma har kullum mutane suna ma sallama kana musu muzurai wannan fa zai kara ma komai ba sai dai lalacewa gurin Allah to wannan shine a takeice karshen wannan aya kenan inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir da fata Allah mai gima da kuka da mu fi dunya akhirah اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين